yawa to yan uwana nan da ita ce jihar Borno Maiduguri ni ga mai wuciriya da muna cikin Maiduguri kun gani mun zo jajanta wa jama'a da president nawa wallahi abubuwa sai addu'a sai dai a ci gaba da sa su a cikin gaskiya mun ga dai ga garin nan a cikin wani yanayi sosai wallahi wallahi abin sai ka zo ka gani da idon. Allah Allah ya kyauta amin dan isra annabi Allah ya isar musu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu game da su shanu a duburi wajen jajin wayannan mutanen da yake da ya fada musu Kuma dan Allah da Allah muna bukatar addu'a ku mutanen suna cikin wani hali suna bukatar addu'a dan Allah a tsaya wallahi wallahi mun fuska musu Borno Borno tana bukatar addu'a Borno tana bukatar addu'a sannan taimake shi a garin nan suna da yunwa wallahi a wallahi garin wallahi wallahi to wanda bai san shi ba shine danfo da kuke gani a TikTok wannan dai borno ce borno da eh, maiduguri zuciyata ta kaɗi na gaza motsa jini sosai talakawa jihar borno talakawa jama'ar borno talakawa a cikin borno talakawa jama'ar mai guriyar wani ke magana borno talakawa dama ƙasa ana yanayin duba duba ga matsalar su ta boko haram ba ta shuɗe ba kasuwa ta yi gobara a jihar ba su warke ba ki roƙon Allah ba talakawa yayi yawa to ku nan gaba jama'ar da nan gaba kai hazike daga Allah ne in ya yawaita gaban shi akwai jama'ar hakuri da jarauta nan gaba sai hazike daga Allah ne in sadani ya yawaita gaban shi akwai sauki shi na nanata sarkin sarki shi ɗaya ne a fahimta ta a haɗin ke da hanyar ikonsa mu jajanta da jihar Borno jallawa azza ka saba ka cikin sauki jama'ar Borno ku haƙuri da jarabta a nan gaba sai hazike daga Allah ne in sadani ya yawaita gaban shi akwai sauki wata daga ta ko haram ba ta shuɗe ba talaka ta ban sinago obara a garin bai warke ba kuma ga ambaliya ta ruwa ba su shirya ba hadin kenan yarda ya so haka zai yi ta bara gwanin sarki jama'ar borno ku yi haƙuri da jarabta nan gaba kwai haske